site a ce an saka kuɗi ana arziki wasu lambobi da wasu point point suna daɗuwa suna raguwa a gina rayuwarka akan haka wani ko sallah baya yi ko yana sallah baya yi a nitse saboda da ya gama sallah zai ɗauko ya duba ya ga yaya me ya hau me ya sako kuma kula na ta fito da sababbi sababbin idan ba su riga sun samu kasuwa ba sai ka siyi miliyoyi da arha su suna tashi sai a ce su ma kayi arziki kuma za ka iya siyarwa kai transfer ɗin kuɗi zuwa account ɗinka to amma ɗanɗana maka akai za kuma ka iya sake shiga sai ka ga wasu sun buga saboda abinda suka siya ya faɗi wasu kuma suna murna abinda suka siya ya tashi shi shikenan mun daina zuwa gona mun daina kiwo mun daina sana'a mun koma kawai muna duba hawan abu da saukarsa kuna ga ba ma kirci a cikin wannan shi musulmi harisun ne hammamun ne mai noma ne mai himma ne mai kwazo ne mai kiwo ne mai sana'a ne mai siye da siyarwa ne kuma Allah ya zuba arziki na duniya gaba ɗaya cikin siye da siyarwa ai kai waɗannan da ake cewa mai kuɗi na ɗaya mai kuɗi na biyu a duniya da sun san wannan ya fi kamfanin nan su dango ta suke ai rufewa za su koma wannan kirifto din ma kaga mutum yana sukari yana shinkafa yana taliya yana makaroni eh, yana tumatiri yana kaza saboda ya san nan ne wajen kuɗi ƙasashen duniya suna ta sana'o'i masu kiwo na yi masu noma na yi masu kere-kere na yi masu kaza na yi kowa yana ta aiki kawai mu sai mu zo kawai mu komawa kawai lissafin wani abu ba a ce ba kyau ba fa har yanzu tun da ba a gama fahimta abun ba ko ba a ce da kyau ba amma ana sharhi ne akan me zai faru idan rayuwa gaba ɗaya ta koma cikin wannan abin zai zama kowa ba shi da kanti ba shi da rumfa ba shi da jari sai cikin wannan abu kuma kullum yana tashi ne kana ƙara ƙarawa yana tashi kana ƙarawa yana sakowa kana faɗuwa kuma waɗannan coins ɗin su ake nan gaba ma a soke kuɗi a duniya gaba ɗaya har wasu ƙasashe masu ƙarfi sun yadda da shi ya zama kuɗin kashewa a ƙasashensu america china india to kaga india ba wani ba wata sabon corona ce ba kuma a wannan rigar ba ya kamata mu musulmi mu tsaya mu nutsu mu ga me ake nufi tukunna kowa yana son ya kuɗi cikin sauki amma kuma ba a son a saba musulunci kuma ba a son a yi maka wayo da wayanka ka sai da gidanka ka sai da motarka ka sai da kayayyakinka ka zuba kuɗi a wani guri daga baya kuma a ce an gano kurakuran abubuwan ta Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta